وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليا إن الله كان عليما عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 a wannan unguwa ta gawon nama inda muke karatun a littafinmu na zadul ma'adi idan dai ana biye da karatun wannan shine halka ko darasi na biyu a farawa ba mu shiga cikin littafin ba a satin da ya gabata mun ɗanyi magana kaɗan game da abin da ya shafi rayuwar shi ibin qayyim jauziya. a rayuwa ibn qayyim jauziya mun doki ɗayan ɓangaren mai magana kan yanayi ko lokacin da aka sami wannan ɗan taliki ibn qayyim jauziya mun dubi yanayin ta hanyoyi da dama hanyar harkokin shugabanci aka ce sun taɓarɓare shugabanci ya koma ga hannun waɗanda ba musulmi ba ko kuma waɗanda ba su da aƙida kyakkyawa irin rafi za a kenan da sauran miyagun aƙidu da aka sani waɗanda suka gabata wannan ɓangaren jagoranci kenan sannan ɓangare na harkokin addini gudanar da addini wanda ya kamata babu shi kasancewar miyagun akidu sun mamaye dukan zukatan yara da manya shugabanni da talakawa kasancewar shugabanci na hannun waɗanda ba su kula da sunna ba sai ya kasance kowa ba ita kai ba ash'ariyanci jahaminci shi'anci sun samu gindin zama dole dama abin da ka faɗa da kuma miyagun aƙidu da miyagun ayyuka shine sunna ko ko musulunci ingantacce to tunda dai babu a sunna ko ba musulunci ingantacce dukan ko wace irin mugunyar ɗabi'a da mugunyar tahalta da mugunyar aƙida za ka ka samu saboda haka an samu miyagun aƙidu birjit abu na gaba hal yanayi na zamantakewa ko ko na mu'amala tsakanin talakawa wasu wasu al'amarin ya kasance sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu dukkan matsalolin rayuwa a wannan lokaci irin kashe-kashe irin cin rashawa irin ayyukan banna irin sace-sace irin waƙoƙi da sauran waɗanda abubuwan da ba su kabata ba dukkan sun kasance sun yawaita a wannan zamani wayannan abubuwa guda uku to in ka ce ka duba su a wannan karnin ko ko a waɗannan ƙarni guda uku wato tun daga ƙarni na farkon ƙarni na biyar har zuwa ƙarni na bakwai in ka fassara shi da miladiya ka ce ƙarni na sha ɗaya sha biyu sha uku wanda bature ka ce ma middle ages wadda kai ka ce ma lokacin darkness lokacin da yana cikin wato bai ko gane inda duniya ta sa gaba ba a can yamancin duniya to musulunci lokacin ya tafi amma dai a wannan daula ta bagdada daular islamiyya ta bagdada ta samu waɗannan matsaloli abu guda bangare guda aka duba a ce madalla shine bangaren harkoki na ilimi wannan karnin duk da ya kasance da duk waɗannan matsaloli to alhamdulillah an samu haɓakowar ilimi da ci gaban ilimi kusan za a cewa in dai a yawan malamai ne to in dai an ka wuce ɗabaka ta sahabbai da tabi'ina da tabi'u tabi'ina waɗannan qurunul mufaddala a salasa to kusan zaka ce babu kusan karnin da ya kai wannan karnin ha ana ce ma karnin al'asr zahabi wajen ilimi kenan zamani na zinariya kenan lokaci na zinariya wajen bangaren ilimi duk da cewa an san akwai waɗanda suka yi karatu ko ko su bangaren ilimin sun zaɓi mafi wanda baya da kyau to amma kila za a ce waɗanda suka zaɓi tataccen ilimi kuma suka yi zurfi a ciki kila za a ce su ne masu rinjaye a lokacin nan na duka imamul maqdisi aka same shi su Al-Jailani wanda aka danganta kadiriya zuwa gare shi suka baka su Ibnu taimiyya a wannan lokacin na shi madugum wanda muke magana kame da shi Ibnu qayyim al-jawziya a wannan lokacin na da daliban su ko malaman su imamu zahabi na ciki su Ibnu kathirin su Ibnu rajabin in ka koba yammaci su Ibnu abu hayyan mai albahar al-muhit duk dai ga sunan wannan kan na Birgit ko wani irin karatu ko wani irin ilimi zaka same su a cikin wannan lokacin shi yasa hayatun ilmiya a thaqafiyya ita kan za a ce ma da lada ita a wannan lokacin a ina aka samu wannan haɓaka karatun ko ko haɓaka wannan ilimin kusan an samu yanki inda ya fi yawa a wancan lokacin yankin da shi za mu magana kai ne inda ibn qayyim al-jawziya yake shine yankin Syria ka gangaro zuwa Egypt sannan kuma kakkamance makka da madina wanda suke ce mahijaz ko wasu kalimomi masu kama da haka a wancan lokacin ya kasance saboda yakin tattar an wargaza bagadada duka malamai sun gudanar sun goma damascus ke nesa suka taru abin gwanin ban shawa daga ciki in muna so mu gano harka ilimi na gudana za mu iya ce mun samu makarantun ne da dama daga cikin manyan manyan makarantun da an ka samu akwai babban makaranta wadda aka yi sani al-madarasatul jawziya wadda da nan ne shi ibn qayyim al-jawziya ya samu sunan al-madarasatul jawziya wannan babban makaranta ce wadda Muhammad ibn Yusuf ibn Abdurrahman Abul Faraji ibn al-Jawzi ya assasa kuma ya batta waqafun lillahi ta'ala Kama irin waɗannan abubuwa na alkhairi misali kama irin inda muke sai a ce mutum na gaba ɗaya kaffa kulan dukiyarsa ko ko wani abu mai kaso daga ciki ya keɓance shi ko a makaranta ko a masallaci sadaka saboda Allah har iya ƙarshen al'amari wannan shuwaye shi Muhammad ibn Yusuf dinnan Muhammad ibn Yusuf dinnan sananne na Abul Faraji malamai suna cewa a duniyar ilimi a duniyar rubutu irin ibn taymiya in ka ambace shi ka ambace abul faraj ibn al-jawzi ka gama da sayudi ka ambaci ibn taymiya da ibn qayyim nan ka dan gangaro wajen mu ka ambace karshe karshe din nan ka ambaci abdullahi ibn fodiyo to kila ka gama ambaton waɗanda suka wallafa littafai na duniya a kowane ilimi a kowane fanni mutum guda shi dai kowane fanni bai bari ba ko ku waɗanda aka ce mafi yawan rubutu to ibn al-jawzi din nan a kula sosai ba ibn al-qayyim al-jawziya ba ibn al-jawzi sunansa suna ce masa jamaluddin abul faraj abdurrahman kamar gabata abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn ubaidillah ibn abdullah ibn hammad ana cewa hammad suna cewa hummadi ibn ahmad ibn muhammad ibn ja'far ibn abdullah ibn qasim ibn nasr ibn qasim ibn muhammad ibn abdullah ibn abdurrahman ibn qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq jikan abubakar siddiqu na kaga dai ashe kenan a dama abin da ya gida gado a gado na inda yana gado to gado na yi wannan abul faraji ya wai ta rubutu kusan kowane fanni ya kware kware da gaske in ba kila fannin hadisi da aka ce bai kai inda aka sarai ba imamu zahabi ya faɗi haka nan saboda ya taƙaito da inda yake kawai amma a dai ne fanni ya rubuta wannan fanni daga cikin littattafansa suna da yawa littattafai sun fi arba'in ko ko sun fi ɗari wadda aka cewa daga ciki akwai talbisul iblis mun san shi akwai safatu safwa mun san shi akwai almawdu'atu akwai littattafai da dama game da wannan to ala kulli halin shi ba wannan ba wannan shahararre na ibnul jawzi in kana son ka takaita suna ne a san shi kace abul faraji ibnul jawzi da kace haka kowa ya san shi ba ibn qayyim al-jawziya ba to ɗanai muhammad ibn yusuf ibn abdurrahman abul faraj ibn al-jawzi ɗanai shi ya mai da wannan gida ƙasaitaccen gida ya mai da shi waqafu lillahi ta'ala kuma da aka amsai sai aka yi ɓangarora da yawa a kasance ana halka ta karatu kamar irin wannan da muka yi goma sha biyu a yini ai wannan darasin malami ya wuce wani malami ya zai wannan darasi daga fiqhu hadisi usulu qur'ani ulumu continuously sai dai ka gaji kai ga gudu amma karatu da'iman abadan ana yin shi wane ne jagoran wannan makarantar wane ne ɗaya daga cikin malaman wane ne shugaba madugu mahaifin mutumin mu ibn qayyim jawziya mahaifi ne shi a jagora shi an mai tahiya da al'amuran shi yasa a larabci to shugaba ana ce mai qayyim shi na kama ka ce shugaba ko ka ce ra'is ko ba haka ba qayyim wanda shi an shugaba na gaba ɗai mubalaga ta ga ɗan adam inda sifata ga Allah za a ta dole ka sun siya babbanta ko ba haka ba ita ce qayyum ga Allah qayyum samawati wal ard ko qayyum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akwai ƙarin wawan. ta Allah kenan ta mutum akwai ƙayyimu babu ƙari babu wawo ƙayyim jagora shugaba madugu uban tahiya mai faɗi a karɓa mai hanawa a hannu to shi a shugaba wannan makarantar kasancewa hidimar da shi uban ibn qayyim al ya yi a wannan makarantar sai yace idan ka ce zama da kace shugaban makarantar jauziya da kace haka duk da an yi shugabanni da yawa ko kamu ne ko baya ne to shi aka rufi bari na baku misali don ku gane kalimar shehu a sheikh ta larabci mallan ta kamihi an yi ta da yawa wurare da dama tun tun tun tun asali duk da tana dan canzawa lokaci zuwa lokaci yanayi zuwa wani yanayi a lokacin ta ka zama yabo mutulakan kuma akwai an yi lokacin da ta ka zama da wata ma'ana ko ba haka ba ta ma da ma'anar tsoho ta ba da ma'anar malam ta ba da ma'anan wanda har da ce bata kai ba ta ba da ma'anan mi ta ba da ma'anan mi har ta komo a wajen malamai yan ka ce shaiku ana nuhin wanda ya zan farfesa a fagen fannin karatun ilimi a larabci kenan a ce a shaiku to a nan kasan mun yi Usman bin Fodi ko ba haka ba sai kasance shi an ka ba wannan title ko wannan mukami sai zan daga Shehu Usmanu radiyallahu anhu ko ko rahimahullahu ta'ala ta game da Allah bi rahmatihi daga rai da ka ce Shehu shi ya ka tunawa sai ya ya kwace sunan ko ba haka ba sai ya zama duk wanda aka ce ma Usmanu shehu aka ce mai kila an fahimta da an ce shehu to an san shehu Usmanu ina tuna kun sa akwai wani kasar da malam Kabiru Gombe yana cewa saki shehu kama Allah ko ba haka ba sai malam Abubakar Jibrin ya mai gyara ce to in ka to ka ce ka sakwato ka ce saki shehu kama Allah to akwai matsala don ba su fahimta ka azu suka yi shehu kamili kamata ka ce saki shaihi kama Allah shehi ba shehu ba sai ta to ai ko ko shehu ba rikawa ai ko yana magana Allah wa ka rikawa ai a batta haka nan kowa sake da shehi da shehu duk saka suka ma Allah da muka magana dai shehu ya keɓanto da wannan sunan kamar yadda duk cikin ɗiyan ɗan fodiyo da an ce ɗan fodiyo shehu usmanu aka mihi ai ko yana da wasu iya wanda ba shehu ba ko to haka da an ce qayyimul jauziya shugaban jauziya makarantar to uban uban wa aka mihi uban shi wanga da muka magana kai ne kila gani saboda haka sai ka ce in kana magana kan shi wannan sunansa Muhammad shi mutumin namu shi mai zalul ma'adi sunan babansa Abubakarin ko ba haka ba to sai har sun kaɓa ce yanzu duk wanda ka ce ma in ba ya sani ba wane ne mi a sunan ibn qayyim bai tunuwa to sunansa muhammad ibn abubakar za mu kai ga sunan Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyuba ibn Sa'ad az-Zar'i ad-Dimashqi sunanai Muhammad shi mutumin sunan baba ne Abu Bakar to sai zan gaba ɗaya ma an sha sai a ce ibnu qayyim al-jawziya ibnu qayyim al-jawziya in kana son ka ba sai ka faɗi al-jawziya ba don kai shortcut sai ka ce ibnul sai ka sa alif wa lam ga al-qayyim ibnul qayyim sai ka tsaya nan in ku kana son ka hada da al-jawziya to ba ka sa alif wa lam ga kalimar al-qayyim sai ka ce ibnu qayyimil jawziya an fahimci wannan wannan makaranta kamar da muka ambata tana cikin makarantar da ta hidda musulmi kunya a wancan zamani wanda duk abin da ka taho da shi na fannonin ilimi ya kasance daga yammacin duniya waɗanda masu ƙarya ilimi gare su suna zuwa Damascus su mai da wannan shine a wurin neman ilimi gare su wannan makarantar ta shahara sosai ba sai mu yi magana da ita ba magana da ita yana da yawa makaranta mai bi mata ita ce makaranta asfadariya ita ma zan dan aje magana kanta saboda rashin alaka ta da abin da muke amma akwai wani karatu wanda za mu kai wani gwarzo za mu karanta game da shi wanda ta nan ya samu ko ko makaranta ta suna ne ta samu asali don kada in dan haɗe karatun yau jauziya ɗaya muka kila an fahimta sannan kuma a cikin wuraren karatu wuraren ilimi akwai wani babban masallaci da duk duniyar ilimi ta san shi wanda aka ce ma aljami'ul amawi da an ce aljami'ul amawi a wancan lokaci kamar yanzu irin zamanin yanzu ka ambaci wata babban university a duniya ko ba haka ba in ma ta kasar turai ko ta kasar larabawa wadda aka sani wadda kafa ya san kowa sakan mata kila kasar laraba ta addini da kace jami'ul islamiyya duk dai wani wanda dai al'amarin addini ya sha maka al'amarin sunna ta sha maka ya san da ita duk wani dan boko ya anka ce mai Cambridge University ko ba haka ba ko Oxford ya san da ita ko ba haka ba to haka aljami'ul amawi yi zama aljami'ul amawi ya samu wannan daraja saboda tsohon tsoho na ma'ana da dadde ne kamihi da dadden masallaci na da dadden wurin karatu na asali ne tun zamanin Muawiya radiyallahu anhu tun muawiya ya kaba da karatu wurin ko ya kaba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yaka ba yana khalifa sarkin musulmi nan yayi duk sarakunan da annanan suke duk malaman da kaji na duniya a Damascus nan sun karayu to a wannan masallacin ya samu tashe zamanin Ibn Qayyim al-Jawziya da malamin sa Ibn Taymiya da sauran tare da su Imam Zahabi da sauransu an fahimci wannan saboda haka an samu haɓakar karatu da haɓaka ilimi in ci gaba da magana kan wannan yana da yawa a wannan masallacin shi masallacin karan kai ne an kasa shi kashi tara kashi tar da an kasa kowace tana wakiltar makaranta makaranta tara a cikin wannan masallaci a lokaci guda baya ga haka nan an samu daga cikin abin da ka nuna ma haɓaka karatu an samu yawan rubutu na ɗan ishara zuwa garai kan da a samu wani ƙarni ko wani lokaci da aka yi yawan rubutu a ciki to babu kamar irin wannan ƙarni na ibn qayyim al-jawziya shi yasa kowa ya ba da gudummawa a ciki kama kama daga shugaban uban tahiya ibn taymiya har zuwa ɗalibansa su an sani da wannan al'amari wannan shi ya kawo shi ma ibn qayyim al-jawziya mutumin namu ya yi littattafai birjit waya sun ka tsallake ɗari a lokacin nan sun tsallake ɗari waɗanda ma an ka sani kila ba a san wasu ba amma waɗanda an ka sun sun wuce ɗari daga ciki akwai littafin ga namu za mu karatu zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi akwai ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin akwai tahdhib abi sunan abi dawud akwai as-sawa'iq al-muhriqa akwai ijtima'ul jiyushi ala ghazwil mu'attil fil jahmiya akwai ighathatul lahfan min makaid shaytan akwai su da dama birjit saboda haka shi duk abinda an ka samu na wannan matsala ko ko na wannan zamani na matsaloli matsalolin shugabanci matsalolin al'umma matsalolin kaza to a fagen ilimi zaka ce madalla kila fahimci wannan shi wannan mutum da muka magana kansa ibn qayyim al-jawziya kan dai mu shiga littafi ai hakuri wane ne shi kamar da ambata ne ishara sunansa dai muhammad sunan babansa abubakar sunan kakansa na farin ayyuba sunan kakansa na biyu sa'ad sunan kakansa na uku shine khariz wannan mafi yawan malamai sun yi tsayawa nan wajen kaka na hudu ana ce masa azura'i zurai kalimar zura daga bagire na wuri na ko in ce unguwata unguwata a ina ba cikin Damascus take ba a yammacin Damascus take kama a ce irin kama a ce garin Sakkwato sai a ce irin yan yan ƙauyukan ga ko kuma yan shiyoyi waɗanda kila yanzu ma sun kusan su haɗe da Sakkwato. kama ila a ce gage gage ko har irin wajen mu mana mana ko na ce mana ko in ce madera yawa irin in ka ba shekara 20 ko 30 baya an ka ce ka je mana ko ka je gagi ko ka je madera ina jin sai ayi marakiya ko ba haka ba to irin haka nan na to ana azzura azzura anan take sanannen gari na ko sanannen unguwa ta ko shiya to shi yasa aka ce mai azzura sannan su ce mai ad-dimashqi saboda ni saboda kusanci ne da capital din Damascus wadda muka sani saboda haka shi dan birni na baba ba kauye bane Damascus tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen Larabawa da sun kawaye tun can tale-tale alhambali yana riko da mazhabin alhambal ko ku yana ittiba'i ittiba'i aka cewa a malam ahli sunna ba ta kalidi ba ko ba haka ba wanda ya karatu shi ba ba ta kalidi ya ba ittiba'i ya biyakka ya kai ido buɗe ba ido ruhe ba ko ba haka ba in abin da kai daidai walillahi alhamdu abin da ka faɗa mai ka bashi hujja annabi ya ce Allah ya ce sai yayi a matsayin ka alaka ka da shi alakan mallami da ɗalibi kila an fahimta ba alaka shehi da muridi ba alakan mallami da ɗalibi a fahimci wannan to haka Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyuba ibn Sa'ad al-Kharizi ya kasance baba ne kamar da mun ka ambata ba sai an faɗa ma ba mashahuri ga wurtaccen malami na tun da gashi an ce ma shi a shugaban almadarasa aljauziya kuma a lokaci ne ta haɓaka haɓakar da ba a yi haka ba min ƙablu wa min ba'adu saboda haka ba sai an faɗa ma shahararren malami ba ne sannan ma babansa ɗaya na daga cikin waɗanda aka girmama a duk maska ta hanyoyi da dama ilimin su tsoron Allah su faɗin gaskiyarsu shi yasa ba sai mun bata magana ko ko sai mun tsawaita magana game da shi ba illa abinda muka sani shi in ce me sunan shi don kaji ana ta cewa wasu mutanen da yawa suna da suna kuma suna cewa Abubakar to sai a ce ma Abubakar as suna ne kuma shi kunya tashi ba irin wanda muka gabata su ba irin Al-Humaydi jiya ko shekaran jiya muka ce sunansa Abubakar ko irin Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima muka ce ana yi masa wancan eh, sunansa Abdullahi ana Humaydi ana masa kunya da Abubakar ko irin Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima muka ce ga shi sunansa Muhammad amma ana masa kunya da Abubakar ko to shi wannan suna ne Abubakar kunya ta Abubakar ba sai mai ma magana mai tsawo game da shi uban ba sananne na shahararre bai da wata matsala game da ɗabi'a ko halaye ko karatu na shi hasali ma in kana son ka dan gane wani abu ibn qayyim al-jawziya ya shahara a dabaka tai ya shahara a tsara ne ami a kwarewa wajen ilimin gado ilimin ga mai wuya ilimin ga wanda adda tarnaki cikin al'amari ko to bai amsai ba ga kowane malami sai ga baba ne baba ne cikin ɗaki ya koya ma ilmul fara'idi ha ilmul qayyim ya zama madugu shugaba ga fannin ilmul fara'idi za mu kai gaji in ku an ka ce ga baba ne ɗai ya karanci ilmul fara'idi har yayi irin wannan shahara to shikenan ai kaga ya isa ka san baba ne waye baba ne a fagen karatu ba sai mun tsawaita ba ibn qayyim al-jawziya shi wannan shina ko ba faɗa ma ba ya taso gidan ilimi na ya taso gidan tsoron Allah ya taso gidan karatu ibn qayyim al-jawziyya kenan ibn qayyim al-jawziyya an haife sa shekara ta 691 in mun ga dama sai mu yi convertin nashi zuwa ga shekarar yahudu ko ko shekarar nasara sai mu ce ta yi daidai da miladiya 1292 1292 da biyu miladi an gane ai in ki da ce yanzu muna dubu biyu da goma sha to siki sai ka cire dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da biyu kaga za ka samu shekarun ka fahimce su ta samu shekara a ɗari bakwai da yan kai ko ehem za mu gani kenan kaga a shiyar ɗi ko ba haka ba akwai wani malami da ka cewa duk hujjar da ka bashi shi ya aza sabon hujja ta ce shi wala duk hujjar da ka bashi in bata shekar ɗari ba wai ba shekara ɗi bara wala bai alfatta kuma babban malami na wai sai ta shekara ɗari saboda mi saboda an kace mai ibn taymiya sai ce wala duk hujjar ba shekara ɗari ba bai sunta saboda bai san yaushe an ka ibn taymiya ba kila fahimta to shekara kusan ɗari bakwai zuwa ɗari takwas ta haifuwa ibn qayyim al-jawziyya duka littattafai sun ittifaki kan ba ibn qayyim al-jawziyya ga wani title wanda a fagen malamai a cikin malamai in ka ambata an san shi ka karuhi menene shamsuddin da an ce shamsuddin ibn qayyim al-jawziya gudana ibn qayyim akwai ibn qayyim da dama akwai biyu ko uku cikin waɗanda aka ce ibn qayyim amma duk ba su shahara ba amma mafi shahara sai a ce shamsuddin ibn qayyim ko shamsuddin ibn qayyim al-jawziya hassa hatta ma sayudi shi saboda tsabagen son ko koyabon ibn qayyim ce mai ɗaya kai a shamsu ƙala shamsu da ya ce haka nan yana nufin ibn qayyim al-jawziya ya ce kaga sai ce qala bai ce qalat ba harun ce mashamsu mace ta namiji ka nuhi wannan kenan an ambaci maganu da yawa na waɗanda ba mu bukata zuwa ga ambatansu na irin irhasat ko ku alamat albarka ko ku alama wasu abubuwa sun bayyana lokacin haihuwar ibn qayyim al-jawziya mu ahlu sunna ba mu da bukata zuwa ga ambaton waɗannan saboda ni saboda muna bibiya abin da ya tabbata a sanadin ingantacce ko ba haka ba da a ce ga wasu jama'a ya bayyana ko wasu kungiya ya bayyana ko masu bin wata aƙida ya bayyana da sun naɗa mai rawanin walittaka tun radda an kai hai saboda mi saboda wasu abubuwa da suka bayyana amma mu ba mu da wannan aƙida insha Allah ta'ala iyali ne kusan ko kuma ce yan gida ne family nasu ba wani a fagen yawa a yawa ba mai yawa ba ne. amma ya yi suna a cikin Damascus kasancewa ba mai yawa ba shi ibn kaimin jauziya ban banda dai mata su duka dududu ga ubansu su uku suke banda mata kaga kenan a fagen yawa ba wani na mai yawa ba amma dai sun karaɗe gari kowa ya san su saboda fagen karatu ko ko fagen ilimi a <clears throat> ibn al-qayyim yana da 'ya'ya biyu shi ma banda mata ya'ya biyu maza sanannu akwai abdullahi ibn muhammad ibn abi bakarin ibn ayyuba ibn sa'ad ibn qayyim al-jawziya ko sai a ce al-qayyim al-jawziya akwai wannan abdullahi sunansa sannan akwai ibrahim shi ma sunansa kenan wasu abubuwa duk ba mu yawaita game da su tunda ba tarihi na musamman muka yi ba kawai dai mu a dan ba da haske game da rayuwar wannan dan talikin halayensa ibn taimi ibn qayyim al-jawziya shi ma abubuwa da yawa gwargwado suna da akhlaq da sifofi halaye masu kyawu wasu sun ambata wasu kaɗan daga ciki na farko ibn qayyim al-jawziya shi ya iya ko yana da kyakkyawan mu'amala an ba da masu yabo ne ko abokai ne ko wanda suka yaranta da shi suka ce har girma ne ba a san wani guda a ahadun ba wanda aka ce ibn qayyim al-jawziya bata masa rai ba a san wannan ba kaga ko abu mawuyaci na a ce da ya bata ma rai to ba a san shi ba in ya bata ma rai to sai dai in maki sunna hakki ya faɗi sunnat to amma dai a mu'amala dai a ce gashi ya bata ma rai ya musguna ma ya yi wa wani abu na gaskiya to ba a san shi ba ga ibn qayyim al-jawziya sun kace yana da husnul ushra wa kasratu tawaddudi ila nasi abu na gaba suka ce kuma ya kasance mai ƙoƙari mai ƙoƙarin guje ma duk wani abubuwa wanda zai kawo mutane wayo su Allah duk abin da ya zama zai kawo da dama zai kawo al'umma ce ci baya to ibn qayyim al ya tsananta gudu game da shi abu na gaba an san nan ma ibn qayyim al tun tashi ne da son ilimi da son karatu da kusantan malamai shi yasa har suka cewa duk dabaka duk tsara ne babu wanda yake ibn qayyim al-jawziya yawan littafai gare shi abukai ne gare shi malamai ne gare shi dalibai ne ka aro littafai su yi karatu saboda ya hisu son ilimi ko ko ya dara su yawan tar littafai abu na gaba ibn qayyim ya kasance yana da jarunta a duk lokacin da abu ya gagara to shi aka shugabantawa kamar dai malami ne ibn taymiya wannan sun ambata ɗaya daga cikin hala ibn taymiya eh ibn qayyim al-jawziya na biye kenan ko in ce na na gaba shine yana da jiddu da ijtihad wajen ibada suna misilta shi a duk tsara ne yahi kowa yawan ibada yahi kowa yawan sallah a lokacin da ya kasance yana zuwa hajji shekara dut to hatta da yan makka ya girmama su ya hirgita su saboda kasratu tawafihi wa kasratu sujudihi suna yabon ibn qayyim suka ce da dukkan zagayo da dukkan zo ka'aba sai ka aske in ma yana dawafi ko yana nafila da dukkan shiga ka'aba tsawon dare gaba ɗaya har yaban maka ya koma damascus shi yasa yayi suna wajen ibada sannan ibnu qayyim jawziya yayi suna wajen tsage gaskiya ita gaskiya to kowa ta shafa kan kowa ta bi ibnu qayyim jawziya zai faɗe ta wannan ta shafai ko ta shafi wannan shi faɗar gaskiya tan ta garyarta babu lungu babu shan koko to sai ibnu taymiya shi sai ibnu qayyim jawziya waya daga cikin sifofi ne abu na gaba duk da irin shahara ibnu qayyim da yayi an shaidi yana ƙanƙan da kai bai ɗauki kai ne komai ba wannan abun ma za ka samu irin haka cikin uslubin karatu ne cikin uslubin littafai ne ba ka taɓa jin yana tinƙaho ba ka taɓa jin yana kirari ga kai ne in ya samu nasara akan makiyi ko ku ya samu yadda wata fatawar da bata gabata ba ibn qayyim al-jawziya sun ambata cewa yana da hankuri hankuri ne ya zan abin buga misali hankurin talauci hankurin wahala suka ce sai ibn qayyim al-jawziya wannan daga kadan daga cikin halaye ne zuhudi ne ba sai an haɗi ba gudun duniya ba sai ba sai an haɗi ba akwai lokacin da bayan rasuwar ko kuma kamun rasuwar shekul islam ibn taimiyya lokacin da aka kama shekul islam ibn taimiyya babu wani malami a duk damascus wanda ka ba da fatawa ko ku wanda aka ɗauka matsayin malami bayan ibn qayyim ibn sai ibn qayyim al a duk ilimi ne a duk yawan ɗalibai ne duk gari gaba ɗaya a duk shahara kai amma lokacin da ɗanai ibrahimu ya yi auren fare ya haihu haihuwa ta ta fara taro guda ya rasa bashi saboda bai da abin da ya ka bashi ya dan bashi ya kara ya yi suna ya rasa gashi ko duk shi an malamin da maskas gaba daya kan haka ya shige gida dare guda washe gari ya rubuta mai tuhfatul maududi fi ahkamil mauludi littahi su kutum dare guda ya rubuta shi ce gashi kyauta saboda Allah yadda aka yadda za ka yi suna za ka yi tarbiyyar yaronka za ka kaza za ka kaza za ka kaza za ka kaza ya ga bai da gobe suna bai da abin bashi ya shiga ɗakin rubuto milisahi ka ko abun ba sai an faɗi ba ka ji ke nan ko rubuta littafi dare guda to saboda haka ibn al-qayyim ya shahara da me ya shahara da zuhudi da tsoron Allah wasu abubuwa ba sai mun faɗe su ba kare zan bade na na ira'i da guluyi ga mutum ko ba haka ba amma muna da su cibi cibi wanda inda da su mutum ka zama wali kai tsaye da wasu walittaka su ta tabbata tun lokacin haihuwarsu ibn qayyim jawziya shina da manhohi da ambition da menene guri ne a rayuwa wannan ya kamata a ce kowane malami ko ko kowane da yana da su ko ko ko ko yana da na kwaran ko yana da mu gai dole dole dai akwai abin da yasa ka da'awa ko abin da sa ya nemi ilimi ko abin akwai abin da yasa yayi kaza yayi kaza to ibn al-qayyim al-jawziya sun lissafa abubuwa da yawa waɗanda kila za mu ɗan takaita manuwa ko kuma ra'ayi ko kuma a babban abin da ibn al-qayyim al-jawziya ya sa gaba na farko ad-da'watu ila tamassuki bil kitabi was sunnah shine kiran mutane zuwa ga riko ila tamassuki zuwa ga riko da Qur'ani da hadisi wannan ɗaya kenan sannan wata tahakumu ilaihi ma inda niza da kuma da duk an kai jayayya kacce kaza nice kaza to a koma ga waɗannan me a koma ga waɗannan asali guda biyu sune alkitabu sunna abu na gaba abinda ibn qayyim ka kira gare shi kira zuwa ga aiki da hadisi ingantacce ba a aiki da hadisi mara inganci saboda yana zama shi asalin bid'a ko ba haka ba hadisi ingantacce wannan daga cikin da'awa ko kuma manhohin ibn al-qayyim al-jawziyya abu na gaba <clears throat> na uku shine mi shine bai son ta'assubancin mazhaba shine mi a kawo ma Allah ya ce ko annabi ya ce ka ce kai dan mazhaba kazana sun haka fatawan mazhabinka ko malaminka ya ce ko kai ba maliki na ko kai ba shafi'i na ko kai Hanatena ko kai hambalina to ibn qayyim jaziya yana fada da ta'assubu a kula a ta'assubul mazhabi ta'assubanci na cewa kai baka biya kowa sai mazhabinka ko Allah ya ce ko annabi ya ce sai an faɗa ma mi limamin mazhabar kai faɗi ibn qayyim jaziya shina faɗa da wannan ka'in da na'in abu na gaba ibn qayyim jaziya yana faɗa da aqida marasa kyau irin aqidodin da suka kauce ma sunnan ma'aiki sallallahu sallam ko ku sa kauce ma salafus salih kama kama tun farkon al'amari khawarijawa qadariyawa jahamiyawa mu'tazilawa da duk waɗanda suka zo baya gare su na firaqud dalla ibnu qayyim jawziya yana fada da su ibnu qayyim jawziya yana fada da wasu daga cikin ahlus sunna nami na zaben wata sunna a bawata a'a gaba ɗaya yi sunna duk ɗari bisa ɗari aka sunna ba a zaɓen rabi a bar rabi inda ta fi ma sauki kai sunna ta kila a sallah ba ka sunna a kaza sunna a kaza ba ka sunna a kaza a'a sunna a yi ta dot to shi ya sak to shi ya sak ga ibn kusan da kowa yana iya samun matsala a fahimta sosai duk wanda a haka yayi hada da wanda bai cikin sunna wajen kokarin ya dawo da shi ga sunna shi hada da wanda ma bai cikin musulunci wajen kokarin ya dawo da shi a musulunci in ka shigo musulunci a yi kokarin a azaka kan sunna in ka zo cikin sunnat a azaka dot ko ba haka ba to irin wannan sai ka samu matsala da kyar ka rasa samun matsala ga mutane to in akwai matsalar da ibn qayyim ya samu a nan na kila mu fahimta shi ya sami shi ya sami wajen wadan haka nan hatta da wasu daga cikin malamai ne ko ko waɗansu waɗanda kamar ar na gaba garai an samu takin saƙa ga wasu wurare saboda tsauri ne ba don koyi budun tsauri ne son ya kai dot. in ba irin ibn taimiyya ba wanda shi ya koya mai ga aqidat shi ya koya mai ga tahiyat to da ire-iren su shi dai abba ya samu irin wannan matsalar ba amma sai da ya samu matsala ko ku ya dan samu dan wani gani gani ko ku dan cewa, amma daga ba an ka shirya da wani babban malami wanda muka sani imamu zahabi imamu zahabi malamin ne ma'ana ibn qayyim al-jawziya ya karbi karatu wajen imamu zahabi musamman abin da ya shafi haraka hadisi da haraka rijal Allah ya ba imamu zahabi wannan da tsawon hannu cikin al'amari amma in muka diba imamu zahabi yana cikin masu ta'awili sifsifati wani lokaci inda kun tuna karatunmu na kitabu tauhidi wannan muzakkirar da muka yi an jero ibn eh, imamu zahabi masu dan dage kafa kadan wajen wajen raddi ga masu ta'awili karshe ma in yana yabon mutum yana yabon mutum yana yabo yana yabo yana yabo yana yabo sai ce wa kana awwilu fi sifati ghafarahu Allah saboda yana dan sassaftawa kwarai ba dan bid'a na ba ahlu sunna na salafi amma yana tsanantawa to amma aya zaka ce amma yana sassaftawa amma ya zaka tuwa ka ce awwilu fi sifati ka ce kuma ghafarahu Allah ita ba ta daɗi ga irin su ibn qayyim al-jawziya ga ibn az-zahabi babu kwata kwata komi a yi shi wadaiki to irin haka shi yasa imam az-zahabi da yana rubutu ka ibn qayyim al-jawziya shi kusan qabil qabil al-jawziya a matsayin kamar ɗalibi ne amma ya sahi cikin gwarazan malamai na wannan zamani da imam az-zahabi ya rubutu duk malaman da aka yi tun harkon al'amari na musulunci to zamani ne to da yazo wajen ibn qayyim al-jawziya yayyaba yace allama fahama ka misirin fa kaza kaza kaza yake bone qol sai fa wasu kalimomi biyu waɗanda ni waɗanda malamai imamu shaukani shi ko ya tashi nan karshe ƙarshe fa wanda an kai tsakani da ibn jawziya ko ko ismail qayyim akwai shekara jin 600 zuwa 700 wanda magana sai ce ta bata mai rai sai da ya tarjinta mi yace cewa jari'un mu'jibun bi ra'ayihi ya hada ya kwaɗe ibn qayyim jawziya dukan sifofi sai ce mutunna na mai taurin kai jari bai bai in yace sai yayi sai yayi bai bai mu'jibun bi ra'ayihi ra'ayi ne yana rike da ra'ayi ne bai dagawa wannan kalmomi in akwai inda imamu zahabi ya gogi ibn qayyim jawziya to nan na gusa biyu amma duk waɗanda sun ka zo bayan ibn imam zahabi da bayan kamil jauziya suka rubutu sai sun yi raddi kan wannan wannan gabat wannan gabat ko waɗannan kalmomi guda biyu sai sun yi raddi kan haka nan me bakar abu zai da kace muna game da wannan cewa ba wani abu na ba saboda zaman ibn qayyimul jawziya straightforward zama ne na dole in ka zan haka ba yi mamakin hatta da ubanka da matakka da ɗanka ku saba yi mamaki matsun ɗaukan makanka irin wannan hanyar to kila da kowa sai ka saba a fahimci wannan sosai ehe saboda haka tafiya ta mai wahala sosai kware da gaske ibn qayyim al-jawziya yana kwadayi akan girmama malamai darajarta malamai da ziyartar malamai ibn qayyim al-jawziya a zamani ne mai banci da shi ba ya yi rubuce rubuce wajen gyaran zamani sawa'un a shugabanni sawa'un a talakawa sawa'un a malamai a wa'awa awa kowace wata cuta. cuta ta mujtama cuta ta society sai da ibn qayyim ya rubutu kanta ya rubutu akan rashawa ya rubutu akan sata ya rubutu akan zina ya rubutu hatta magudin tawaye ma'auni hatta da tawaye ma'auni duk ya rubutu kowane sai da ya mai da kowane mustaqil mai cin gashin kanshi wanda ya rubutu game da shi ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya ya samu jaraba saboda haka ya samu jarabawa malaman zamani ne sun ɗan ji babu daɗi abin da yasa in ka tunkare a fagen karatu ya hika a fagen hujja ƙalan lahu ƙalan rasulu haka babu mun zaka kaure shi da shi ko ba haka ba illa dai in ka yi muqabala da shi abin da za zaka yi sai ka yi tabar kunya, ko ba haka ba in ka yi ta sai a yamuce a rasa mai gaskiya ko ba haka yi ba eh ka a ƙare karatun sai a rasa mai gaskiya to ibn qayyim jawziya ya samu ire-iren waɗannan ba shi ba malaminsa sa ibnu taymiya ma ya samu haka nan kan haka ya kasance ya zan wakilin ibn taymiya a lokacin da aka kama ibn taymiya saboda ana yawaita kama ibn taymiya daure shi ya wata biyu wata uku a sako shi shekara guda a sako shi ana yawan kamawa amma ibn qayyim al-jawziya ba a kama shi ba sai mataki na karshe aka kama shi a lokacin da sun kaga suna kuskure kama ibn taymiya sau ibn qayyim ko ba haka ba kama shi na ibn ana kuskure don an ba dan kunama kila gani. ko an tahi to ashe ba a kashe abin ba saboda haka miyagun malamai sun ka ba da shawarar in za a yi a kashe wuta tun cikin murhunta a kama ibn qayyim al-jawziya da ibn taymiya su gaba dai shikenan an kashe matsalar Da su adda matsalar wannan ya faru kuma a shekara ta ƙarshe ga ibn taymiya wadda kama din nan da an kai musu shine ƙarshen karshen kama wata ibn taymiya wanda bai hito ba ya rasu shi ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya baya rasu Ibn taymiya da kwana 20 ko ta sama wata guda 30 kenan kwana 30 aka sako Ibn qayyim al-jawziya ko ba a koma kama shi ba baya ga sannan saboda saboda hirgita da karfin sunna so da yawa ba kashe mallami ko kashe malamai an magance matsala ba kila fahimta nan kasa kasa ko ko dan garin dan kasa gatamu mun ga irin irin kashe jafa wanda abin ya samu ko ba haka ba sai an ka da ganewa ko ba haka ba in gudun aka yi wani abu kenan sai abu ta yi but ku tuna kissa bismillahi wa rabbil gulami bismillahi rabbil gulami ko ba haka ba shi dan yaron ɗaya daga shi sai yan malamai ne dan malami ne dan hada mai da dan wazirin nan ma wanda ya zo ya zanna kusa ga sarki ya turu turu da idanu don a ce mai an ka idanun ka sun ka warke ko ba haka ba suna da an kama yaro aka bashi azaba ya faɗi waɗannan shi wazir ɗin yace yaro ya koya mai aka kama yaro an ka bashi azaba yace wallahi a tuwa gani ya gwada mallan aka kashe mallan aka kashe waziri yaro an yi ta kokarin a kashe shi a hau duci a hau cikin ruwa ai mi ani karshe mi yace yace zaka ai kashe ni sai ka dauki kibiya ta wannan ka tara kowa da kowa kuma in za ka kashe ni sai ka ja gaban kowa kowa ya gibo ka ce bismillahir rabbil gulami ka halba in kai haka za ka kashe ni kuma haka an kai ko ran da an kai haka mi sun ka ce sai sun ka imani gaba ɗaya sun ka to ashe mu sarki mai da mahaukata shi yana yadda da Allah mu ko ya ya ban mu gaban za gaba ɗaya sun kai ko to haka aka samu kashe ibn taymiya sai jan tajdidun silmi juyin mulki na ruwan sanyi gaba ɗaya kai kowa ya ga kuma kowa ya ji to a lokacin da duk al'umma suka samu haka shugaba sai ya saranda to dawa zai tafiya ko ba haka ba duk jagorori duk sojoji duk yan wazirai duk kowa sun ce kai don mun gane harkar ga ashe dai shikenan sai an karbi shi yasa suka sanya ibnu taymiya cikin mujaddadai na ilimi mujaddadai wanda ya kawo ma duniya juyin juya hali daga bata zuwa shari'a daga bid'anci zuwa sunnanci ibnu taymiya kila fahimta duk da dai ba mujaddadi na na takobi ba ya doka yayi buga in buga ya isu amma mujaddadi na nami na wanke kwakwalwa haka ibn taymiya ya zama to shi yasa tun lokacin nan da ya rasu ibn qalim ya ya dawo shikenan sai karatu kowa ce ya gane amma kama haka nan sun sha wahala kware da gaske a gurguje a <coughs> ibn qayyim jawziya bayan da ya yi gwagwarma mai tsawo a cikin rayuwa ta Allah ya yi mai cikawa kamar yadda an ka san al'amarin kowa kullum nafsin katul mauti ibil qabil Jauziya ya rasu shekara ta ɗari bakwai da da hamsin ɗaya. muka ce ya rasu ya an haihe shekara ta ɗari shida da da ɗaya. ya rasu hijiriya ya rasu shekara ta ɗari bakwai da da hamsin ɗaya. kila fahimta ehin ɗaya. da ka hada su da tara nawa zaka samu sittin da nawa sittin ko sittin eh to rayuwar ibn al-qayyim al-jawziya alisahi na kamari kenan wanda ya zo daidai da miladiya lokacin da ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin wannan kenan shine rayuwa ko shine rasuwar ibn al-qayyim al-jawziya ai mai sallah a nan masallacin babban masallaci aljami'ul amawi wannan da muka ce ne masallacin muawiya radiyallahu anhu ya ba littattafai da dama ya ba almajirai da dama waɗanda ga hana an jero su babu ya ce mu su amma yana daga cikin waɗanda Allah ya albarkanta da yawan littafai da yawan ɗalibai a ɓangare da karatun zadul ma'adi a gurguje sai mu ce ibn qayyim al-jawziya shina da tsari na rubuta da tattafai ne tsarurrukan duk za mu tsallake su kila muhiba littafin da za mu yi a cikakken bayani game da haka nan wanda ina ganin kila da kyar mu fara shi na so a ce mun dan fara ko da shekara uku ko hudu amma dole dun mu fahimci littafin saboda in mun fara mun fara sannan kuma wasu matsaloli duka mu magance su tun harko ana jan baki ba sai an fassara ma sai ka ji ka gane dama wannan shine karatu ko ba haka ba ba sai mun tsawaita dogon bayani ba sai inda kila wasu abubuwa za su tsawaita bayani don waɗannan abubuwa da muka tattaɓo a lokacin da duk ibn taymi ibn qayyim jawziya ya magana mai alaka da su kila babu mamaki sai mu ihala mu yi rifarin ɗinka ga wani abu da an ka faɗi in an a an yi shi ciki in details an ba da an yi shi fayyace to shi kenan alhamdulillah ka waraka dama ka sani in ko can dan bulguta ma aka yi dan tsokaci an kai game da matsalar sai a ƙara faɗaɗa ta in Allah ya so zadul ma'adi zai zama ma kamar shi'at ci na buɗe ƙofar duk duk littattafan ibil ibil ta ibil qaimil jawziya da ka karanta shi karatu ingantacce karatu kwankwantacce to kila babu wata gaba ko ko wata dan lungu ko wani abu daga cikin tafi ibil qaimil jawziya wanda mi wanda zai shige ma duhu kamar a ce irin kila matsala hadisi ta ka kwankwance sahihul bukhari ka sahihi take da bai ka kwankwance shi ina ganin in ka zo musulmi abin zai ma sauki ko eh in ka zo musulmi abin zai ma sauki in ka kwankwanci musulmi kila abu dawud in ka zo zai ma sauki ko to haka abubuwan suke da ka kwankwanci guda da yake ibn qayyim al-jawziya yayi kokarin sanya duk wata waibuwa in sahat ta'biru ko ba haka ba ko wata hikima a cikin littafai ne abu da muka son mu faɗi daga cikin sifofin rubutun ibn qayyim al-jawziya a saurara don kan mu wahala in ka zo karatu at-ta'addudu wa tanawwu al-mawdu'i ibn qayyim jawza in ya zo ga littahi a littafi guda dama yana da dai a abinda zai magana kai to sai ya sai ya yi dumumuwa ko maganganu dumumuwa bai kamata ba yanka dumumuwa ba su da ma'ana yauwa sai ya yi sharhi mai faɗi game da kowace matsala in ya ɗauka duk ciki da bai ɗinta sai ya faɗi ma'ana zai kawo kaulullukan duk da sun ka gabatai sannan ba zai basu haka ba zai zaɓan ma bai barin ka cikin duwace ce duk wanda ka zaɓa duk ɗai ka san karatu yan magudi kenan a bai barin ka haka nan zai kawo ma su gaba ɗaya sannan kuma ni sannan ya zaɓan ma in ya zaɓan ma sannan ya baka dalilin zaɓi ne in ya baka dalilin zaɓi ne sannan ya raddi ga saura rashin ingancin su saboda haka kaga ashe akwai bukata in za ka fili ta ibn kamil ka bude kwakwalwarka sosai kai zan ta tsuke kwarai duk in ba haka ba baka ya karɓa abin zai ma yawa to ibn qayyim jawziya daga cikin sifofi na rubutu ɗaya kenan abu na biyu a duk an gano duk abin da duk topic ko batu wanda ibn kaimi ya rubutu kai ne to ya shahi al'umma ya cima al'umma tuwa a kwarya na zoma ne da zamanin ya ma'ana bai rubutu ga maudu'in da bai ta karya karya ba ga maudu'in da bai da kima ga maganar da bata da wani tasiri ga al'umma sai abin da ka cima mutane akwai a ƙwarya abin da aka nema ruwa jallo ba a samu ba abin da an ka ci gaba yawan tambaya da shi to iri ne ka zaɓe sai rubuta littafi ashe kenan in haka na to ya zan kenan wajibi gare ka ka bibi littattafai ibn kamil jawziya don saboda ni ko ka sani ko baka sani ba abubuwan da ya rubutu kai ne abubuwan da kai da ke da su duk suna da bukata zuwa gare a fahimci wannan abubuwan da al'umma suna da bukata gare bai rubutu a ce wai shi wai mi mina na cewa ciki ka gama ya farko har karshe babu abin nan ha gane ba a san mi an ka ce ba a duk abin da zai zabe zai zabe mawdu'un ham mu fahimci wannan za mu gano dalilin wani mawdu'i ya zaba ga zadul ma'ari. wani sanadi ya sa ya rubuta shi in muka fahimta haka nan sai ka fita ka hajjar abun a baro baro ibn tayyib ibn qayyim jawziya alama ta uku ko ko dabi'a ta uku daga cikin dabi'a littattafai tattafai ne yana attachment yana ƙulla alaka mai ƙarfi littahi ne da al'umma kai littahi ne da abin da ka shama al'umma kai ko da yana rubutu akan wata mas'ala in lokacin nan akwai abin da ka gudana zamani ne zai ba da shi zai magana kai ne ya ba da fatawa da shi kuma sannan ya ci gaba kan abin da yake magana kila an fahimta kana magana kan zai ma magana kan sallah misali a irin zamanin ga namu a ce mutum zai magana kan littafin sallah to yana yiwa kila wata rana sai ya tattabo abin da ka mutane sun ka sha musu kai kila in zamanin siyasa na ya ba su mahita ya ba su fatawa ga wani abu da ya sha musu kai in zamanin kazana ya ba su in akwai wani abu da ka faruwa a cikin al'umma zai taɓo game da shi banda maudu'in da ya ɗauka wanda ya yake magana kai ne kidan fahimci haka kan haka idan mun samu wasu abubuwa ɗari'ai masu faɗowa a cikin tsarin littafin sai mu kula da su sosai wa sosai abu na uku daga cikin abu na hudu daga cikin ɗabi'un ibn qayyim al-jawzi a cikin littafai ne dogaro akan dalili ga duk abin da zai kawo dogaro akan dalili ba yaye yayi ba ba zace zace ba ba ra'ayi ba ba ina gani ba a'a dalili kwakwara da ka lalaba za ka ji ko baka yadda ba baka ya ture shi sai dai kama bakin ka kai shiru ko baka yadda ba a cikin zuciyarka sai dai kawai ka ce baka yadda ba a ce ai ma irin wanda aka tambaye wani yayi mu muqabala ko ko munazara da Ibn Taymiyyah dan bid'a na mace suna ne am am am ta mina mace sai aka ce ya kasa mu Ibn Taymiyyah sai ce kai na same shi mutunna ga duk abin da yake magana kai kana zaton tun tsawon rayuwar shi ɗaya karatu in ya baka hujja ko baka yadda ba kana gane ta kuma baka ya ture ta siffar da ya faɗa ma ibn taymiya in ya baka hujja ko baka yadda ba ko baka yadda a zuciyarka ba to kana e kana e kyaliya don baka ya ture ta to haka ibn qayyim al-jawziya yake a gurguje a ibn qayyim al-jawziya yana magana ga masu hankali idan kana da hankali dalili bai ma ba ƙur'ani ba ta yi ma ba hadisi bai ma ba zai sa hankali hankalin tuwo ya hidda ma matsalar kuma dole ka yadda in ma baka da aya baka da hadisi kasan shi akwai wanda bai san dihin yake bai san dihin ba bai aya bai hadisi ko mi mai bai sani ba to hankalin tuwo yana ana iya gane shi ko ba haka ba to zai baka Allah ya albarkace da wannan hankali Ibn Qayyim al-Jawziya ya kasance ya iya daza ya iya tsara dalilai baya ɗaya bayan ɗaya in mun ka fara za mu ganin gwanin ban shawa hadisan da suka waye mutane fassara saboda ni saboda suna da clash mu ji wada ibn tayyib kam jaziya zai aza na shi ɗaya bayan ɗaya tartibin ɗaya sai fassara ma hadisan sai ka ji kenan babu tunka da walwala insha Allah za mu gani wannan abu na bakwai ibn qayyim jawziya shina taka tsantsan gami ga ya soki suka mara ma'ana ko ko suka a musulunci babu suka mai ma'ana ko yana gudu daga ya suka daga wani imani ko wani shugaba daga cikin shugaban addini kaga ba irin ai hakuri ba irin harshen ibn hazmin ba ko kun san harshen ibn hazmin in ya gargado magana yayyo hujja yayyo hujja yayyo hujja ya bakka warwat to bai bar haka nan sai ya bace ka sai ya bace ka mhm. sannan ya wuce ya kashe ka ya bakka haka nan din ma ko ba ka ba kajiya din to bai barin ka haka nan yawa to harshen ibn hazmin shina da kaihi sosai kwarai da gaske shi ma madalla da shi ga yan bid'a ya yi kokari kware da gaske ibn qayyim yana da wata siffa ta takwas shine ne hankuri wajen bada bayani bai gajiya hankuri tsawon bada bayani sai ka gamsu bai da attutut da ka mai magana sai ya kumbura ya ce tambayar ni a'a yana iya hankuri ya daure shi ta baka bayani har ka gane ibn qayyim jawziya na da wannan abu na kara ibn qayyim jawziya yana da tsarin littafai duk littafi ne babu tunka da walwala babu kon gaba kon baya misali in ba mu kamar rubutu ibn ibn sayyidi ko ba haka ba eh rahimahullahu ta'ala ya kasance yana iya inganta wani hadisi wani littafi ya ranna littafi wani littafi ce maudu'i na abu na goma kila kai ne za mu tsaya ibn qayyim na da dadin iya bayani dadin magana ko maki ne ka saurare ne sai ya jiya kina daga cikin irin waɗanda aka cewa in ka in kana son kakka yadda duk kunnuwan ka ruga da gudu iya gudun ka iya galla dakka amma in ka tsaya sai ka yadda to bil qaimil jawziya Allah ba shi wannan ala kulli halin abun da yawa na so a ce mun ga masu ga sunan sai da aka kawo irin uslubi na cikin littattafai ne guda wajen 20 da yan kai ibn qabil jawziya yana yawaita yana yawaita mas'ala ban cika su in wuce awa guda ba kuma insha Allah wannan zan tsaya takwas sai dai so ne da na da mun zo na sati ne na tahe insha Allah kan zadul ma'adi so ne dan bulguta wani abu kame da shi zadul ma'adi sai mu mu ta amma dai abinda muka yi ubangiji Allah shi ba mu ladarsa inda muka yi daidai Allah shi ba mu ya sa mu yi amfane mu inda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna insha Allah ka a sati na tahe kuwa ya zo da zadu ina ga yau ma wasu ba su zadu ba sun san dai tare ibn qayyim da ayi in Allah so sati mai zuwa to za mu shiga zadin ma'adi insha Allah ta hanyar mu dan ba da irin tsari ne khasun bizzari shi kadai sannan mu ci gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika a ace a sanarwa karatu na Malam Idris wanda ake na Abu Dawuda daru da'awa ko? eh akwai dan uzuri gobe ba za a samu damar yi ba da Allah mutane su yi hakuri sai dai wani sati insha Allah sannan kuma kar a manta akwai karatun ummahat ko wanda aka yi takwas da rabi insha Allah in baka sai ma takafan baka sai na'am wal fawru